goma sha shidda gobe sha shidda sai kuma fitowar rana karfe shida da minti ishirin da bakwai muna yau muna ranar juma'a ita ce juma'a ta farko a watan ramadan muna wato bukatan addu'a ga kawunanmu ga 'yan uwanmu iyayenmu al'ummarmu ƙasarmu akwai buƙatar mu yi addu'a wannan lokaci dama juma'a rana ce ta addu'a sannan kuma ta dace da juma'a a cikin ramadan abu na biyu shine yawata yin salati ga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasalam ya ce daga cikin fiyayyun ranakun kunku ita ranar juma'a tana ciki bal fiyayyen rana a cikin sati ita ce ranar juma'a sai ya ce ku yawata min salati a cikin ranar to darasinmu a jiya mun fara magana akan a cikin wannan wata na ramadan akwai bukatar mu gyara zakata mun fara bayani akan wato wasu nikaɗin da ya kamata mu lura da su domin gyaran zukatanmu saboda zuciya ita ce mahallin nazari inda Allah yake dubawa a cikin bayi ita ce zuciya inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum ma yanzuru ila ma fi qulubikum wa amalikum Allah yana duba zakata ne da kuma aikin da mutum ya yi kuma yadda aiki ya yi kyawu ba aiki na zahirin ba ne mizanin zuciya ce mizan domin ƙa'idar innamal a'malu bin wa innamal likulli imrin ma nawa duwani aikin da ake yi to aikin ana lura da shi ne saboda niyyarta kuma kowa ana saka masa ne gwargwadon niyyar da ya a cikin abin da yake yi to idan niyya ta inganta aiki zai yi kyawo idan niyya bata inganta ba aiki ba zai yi kyawu ba komi yawansa shi yasa a hadithi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wato idan mutum ya aikata aiki ya yunkura zai yi aiki sai ya yi aiki za a ba shi lada goma amma idan ya tashi zai yi aiki sai bai samu ya yi aiki ba Wani yin hamma bi hasanatin falam ya amalha Ka katabaha Allah indahu hasanatan kamila Allah zai rubuta masa aiki kyakkyawa cikakke idan ya yunkura bari in yi sai ya kasa ko wani dalili ya hana shi me yasa idan ya yi niyan aiki mai kyawu Allah zai rubuta masa aiki mai kyawu ko bai yi ba saboda ingancin niyya kaga tun baka yi ba ma saboda ingancin niyya ana rubuta maka lada to wannan ya nuna zuciya tana da matukar muhimmanci wajen neman kula da ita to zuciyar nan kamar yadda muka yi bayani a jiya tana da akwai zuciya mai lafiya akwai zuciya mara lafiya akwai zuciya matacciya akwai zuciya makauniya akwai zuciya busasshiya akwai zuciya mai rauni wannan za ka samu a cikin ajinas na mutane wani lokacin ma ko baka lura da janibin addini ba kawai ka duba mutane mutum a zamansa na mutum musulmi ne ba musulmi ba ne inda ɗan adam ne ko da ba yi da wato addini bai yi karatu ba wasu allah ya su da zukata masu laushi suna da tausayi ga halittun allah suna da son yin alkhairi ga halittun allah suna kyamatan abu wanda yake mara kyau. ta wannan shirya ce da Allah yake sawa a zukata ko da mutum bai yi karatu ba za ka ga mutum yana da irin wannan wani kuma ya yi karatun amma kuma sai ka ga akasin haka kafin nan muna son mu taɓa su menene eh, eh, wato abin da yake inganta imani ma'ana inganta zuciya ta samu lafiya ta samu karfi da kuma abin da yake kawo zuciya rauni da lalacewa da mutuwa zuciya takan samu karfi ne ta zama rayayya idan ta san mahalicinta subhanahu wa ta'ala idan mutum ya san Allah ya ta shi wajen bauta ya bi umarnin Allah ya kiyaye hannun Allah ya zama yana jin kunyan Allah shi ya halice ni ya rayar da ni ya bani duk abin da nake so da ni'iman da ya yi min wanda ba zan iya in gode ba ba zan iya in ƙididdiga su ba sannan kuma ya za a yi a ce na yi abin da bai ya so wannan nau'i ne na jin kunyan Allah subhanahu wa ta'ala sai ta nabi sallallahu alaihi wasallam ya istahyu min Allah haqqal haya ku ji kunyar Allah mafi cancantan ku jin kunyar sa sai sahabbai suka ce inna la nastahi min Allah walhamdulillah mu muna jin kunya na Allah mun gode wa Allah sai annabi ya ce duk wanda yake jin kunyan Allah man istahiya min Allah haqqal haya falyahfaz ya rasa wa ma wa ma wa'a wal wa ma ya kiya kai da abin da kan ya ɗauka da ciki da abin da cikin ya tara ma'ana in kana jin kunyan Allah ya zamanto kana kiyaye dokokinsa a ka na dan adam eh yakan faru kai kuskure kai mantuwa ko wani lokacin ma ka yi ganganci ko wani lokacin ma a sa ka shi ko haushi amma a asalinka galibin lokacinka a ganka cewa kai lafiyayye ne mai nisantan abin da Allah bai ya so to wannan zai kara wa zuciya wato rayuwa zuciya ta zamanto ta san annabi sallallahu alaihi wasallam a zamansa na bawan Allah manzon Allah inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu ni bawa ne ku ce bawan Allah kuma manzon Allah wannan shine matsayin da ya kamata mu aje annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wa salam shi ba Allah bane shi ba daga hasken Allah bane shi bawa ne na Allah iyaye biyu ne suka haife shi ya tashi maraya alaihi salatu wa salam maraici mai daraja wanda ba taba samun wani maraya da ya tashi a maraici ya samu irin wannan matsayi na manzo sallallahu alaihi wa sallam ba annabi alayhi salatu wassalam bawan Allah ne Allah ya aiko shi ga al'umma bayan ya cika shekara arba'in an bashi annabta da iqra an aiko shi da cewa ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir annabi ya dauki shekara 23 yana karantar da al'umma tauhidi sallah azumi zakka da dukkan mu'amaloli yayi shekara 13 a makka yayi goma a madina ya koma ga Allah bayan Allah ya cika addinin musulunci addini ya cika wannan annabin Allah ya aiko shi jin kai ne da rahama ga al'umma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sanin annabi sallallahu alaihi wa sallam a sani na gaske yakan kara mutum imani ya rayar da zuciyarsa shi yasa Allah madaukake ya nuna mana lalle abin koyi yana nan cikin rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam ga al'umma laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira muna da abin koyi a rayuwarsa alaihi salatu wassalam ta dabi'arsa mu'amala annabi bai taba daga kansa ya kai kansa wani matsayin da ba nan Allah ya ajiye shi ba akwai lokacin da wani ya zo zai yi magana a gaban shi sai mutum yana yana karkarwa jikinsa yana rawa ni ɗa ne na wata mata wacce take cin busasshiyar nama alaihi salatu wassalam an zo ana cewa ana yaba masa sayyidina ibn sayyidina kaza kaza ana kirari sai ce a'a in za ku yi magana ku yi hattara innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu la tatruni kama atrat nasara ibn maryam kada ku fifita ni ku kai ni irin inda nasara suka kai isa dan maryamu alaihi salam ni bawa ne ku ce bawan Allah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwar annabi sallallahu alaihi sallam idan mutum ya karanta shi yasa ake so mu karanta cancantan sanin sa da mun ji umarnin sa kuma muna bi to wallahi duk hayaniya da ake yi wato duk wani ma da zai kawo hayaniyansa sai ka ganshi yana tafiya tsirara ne don annabi ba a irinsa ba ba kuma za a irinsa ba shi ne kaɗai wanda Allah ya ba mu garanti in mun bi shi mun shirye to imani da shi sallallahu alaihi wasallam da bin sunnansa da son masoyansa da kin maƙiyansa da yawaita masa salati wannan yana rayar da zuciyar ɗan adam mutum ya zamanto yana da imani kuma duk lokacin da ka ji kana samu imanin kana wani lokacin imanin yana karuwa zaka ji nishadi na ayyukan alkhairi to karka wuce iyaka duk lokacin da imanin ka ya caju to cajin ya zama to overcharging kaga caji in ya zama overcharging zai wuce wannan shine ittira kenan wato uh, shi yasa aka hana mu ifrad da at-tafrid ba a son mu wuce iyaka ba a son mu tawe mu yi tsaka tsaki to wannan yana daga cikin abin da yake rayar da zuciya zuciya tana rayuwa takan samu karfi idan ana yawan karatun alkur'ani karatun alkur'ani na rayar da zuciya karatun alkur'ani zai kawo wa mutum sauki a rayuwarsa da tunaninsa shi yasa Allah madaukake shi alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub wanda suka yi imani da Allah zakatansu suna samun natsuwa da ambaton Allah ku saurara da ambaton Allah ne ake samun natsuwa da mutum yana karatun alkur'ani cikin natsuwa ba cikin hayaniya ba kowa in mutum ya samu kansa a wani wurin da ba kowa ya zauna ya yi tadabburin kur'ani in kana jin ma'aninsa alhamdulillah idan ba ka jin ma'anar abin da kai ke karantawa maka ji a jikinka kai kana karatun alkur'ani ne kana karatun littafin Allah ne karatunsa kaɗai din zai sa Allah ya baka natsuwa balle kuma in kana jin ma'anar kuma kana tsayawa kana tadabburi kana lura in ka zo kan wata aya da ke ɗauke da wani wa'azi wata hikima ka tsaya kana nanatawa kana ta dabburi wannan yana kara mutum imani sannan kuma zama zuwa masallaci masallaci wuri ne da Allah ya tanada saboda bautawa Allah wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allah ahada masallatayya wurin sajada wato na Allah ne kada ambaci wani Allah a wannan masallaci to masallaci da yawa muna shiga masallaci muna sallah wasu sun lura sun sani amma wasu har yanzu ba su lura ba idan kana iya kamar da hankali yayin da aka kira sallah inda ka yi sauri ka zo masallaci da an kira sallah ka yi tahiyatul masjid ka zauna kana jiran imam a zo a yi sallah da kai shin ka lura kafin ka zo ka shiga masallacin da kuma bayan ka shiga ka yi gaisuwar masallaci ka zauna kana jiran imam ko kafin a tashi sallah farilla ma za ka ji zuciyarka tana da wata natsuwa da babu ita a waje saboda me saboda Allah ya tanadi wannan wurin ne don bauta masa wuri ne da ake kawar da duk hayaniyar duniya shi yasa ka haramta cinikayya a masallatayya eh, yayin da mutum zai zo masallaci ana so ya zo cikin natsuwa shi yasa annabi alaihi salatu salam ya hana mu mu zo masallaci muna masu gudu ana son natsuwa kuma idan ka shiga masallaci to abin da zaka yi abin da ya shafi addini ne ba sai da sayarwa ba wani abu na hirar duniya kaza kaza bai ba laifi bane a yi wata tambaya na wani abu dai ina wane wane ya je kaza wane zai je kaza zan je kasuwa zan je asibiti amma a zauna ana hirar da ba abin da ya shafi addini ba ba abin da ya shafi rayuwar al'umma ba musamman a ce hirar ana yi ne na sabon Allah to wannan haramun ne Allah madaukake ce fi buyutin a cikin suratul nur fi buyutin adina Allah an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar wasu gidaje ne wato a cikin wasu gidaje ne da Allah maɗaukake ya da umarni a ɗaukaka su sannan kuma a dinga ambaton sa subhanahu ta'ala a ciki safe da raice ayi sallah asbahi ayi azhar ayi la'asar ayi a ayi isha'i duk salloli guda biyar din a masallatai ya ake yin su idan akwai masallaci a kusa da kai karkace za ka yi sallah a bakin titi ko a bakin shagonka wai don cewa ai sauti yana isa gare ka wannan ba daidai ba ne ka kulle shagonka ka zo masallaci in ka idar da sallah ka je ka bude Allah ya halice ka ne ka yi wato ibada bai halice ka ka yi ka yi kasuwanci ba kasuwanci din Allah ya riga ya lamince maka arzikinka amma kai ka bauta masa shine abin da yake wajibi akan ka saboda haka kada ka ce kasuwancin ka zai hana ka wa Allah ka kula da addininka to wasu mazaje ne Allah ya ce saye da sayarwa ba ta shigar da su kaji ba mm-hmm. ya ce rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah wa iqamis sala ashe kenan duk wani mumini wanda yana so zuciyarsa ta yi rai ya zama yana da wato imani to ya dinga zuwa masallaci yana sallah mm-hmm. sai yasa wani asar yana cewa idan ra'aytum ar-rajul ya'tadu al-masjid fashhadu lahu bil iman in kun ga mutum yana da zunta masallaci ku shaida masa yana da imani sannan ga hadisin abu huraira mutane bakwai da Allah zai sa inuwar al'arshi ran tashin kiyama mutane ne da kullun suna sallar rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid mutumin da zuciyarsa ta rataye ga masallaci sannan kuma wato kusantan marayu a zo wurin marayu a shafa kansu a ba su abu ko kuma a je gaida mara lafiya a yi musu kyauta irin wa'annan suna karawa mutum imani zan suna rayar da zuciya ko ka zai mutum ya je asibiti kawai ko ba ka da mara lafiyan da ka sani ka je asibiti ka shiga ka shiga ward din mara lafiya ko ward din surgical ne ko medical ne ka shiga dai kana tafiya kana dubawa kai in kana da damuwa kai in kana da bukata akwai wani kudin ka da ya makale kana ihu akai akwai wani abin da kana cewa in kudi ya zo za ka yi akwai wani musibin da ya same ka kana kana cewa ranka ya baci an yi ka hakkinka an yi kaza an yi kaza to wanda ka je asibiti ka gani kana zagayawa kana tafiya ward ward kana tafiya gado gado kana bi kana gaishe su kana wucewa ba sai ka tsaya kan wani ba a kana tafiya za ka ga wani gashi kafa an guntule kafansa wani kansa a fashe gashi nan kan ya kumbura nan gaba ne maza a yi masa aiki wani a yi hatsari ko ina ma bai san ina ma yake ba duk wannan za ka gan su a cikin asibiti kana tafiya wani ka zo an sa masa roba wani ka zo za a kai shi a yi masa eh, dialysis na kidinin sa za a wanke wani gashi nan to irin wa'annan da zaka gani kai ga kanan kana tafiya da kafanka lafiya kalau waye ba su wannan ciwon kai kuma waye baka wannan lafiyan Allah ne to wannan sai ka ga imanin ka zai karu zuciyarka za ta samu rayuwa haka in ka je kana duba wa'anda suke cikin kuncin rayuwa na bukata wani baya da abin da zai ci wani baya da abin da zai sha wani baya da abin da zai sa kai Allah ya maka wa'annan to wa'annan sai ka za ka takaita burinka ka zo kana wato ba da gaskiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma duk wani aiki na alkhairi saba'un azkar ne salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ne istighfar ne hailala ne matukar kana ambaton Allah to matukar kana samun karfi da rayuwar wato zuciya da kuma ziyartar kabari mutum ya dinga zuwa ziyarta makabarta yana gani wane da jiya ka san shi yau yana cikin kabari ko baka san mutum ba ka je dai ka san dai mutum ne ake sawa a kabarin kana tsaye za ka ga an daga an sa shi da shi ne mai mota mai yawo mai kasuwanci mai waye tafe-tafe business nan can ah, da shi ne yana tsawa kar ai kaza yi kaza ai faɗa yau gashi shi kansa din bai iya mallakawa kansa komai ba rigar da ya sa ya fita gashi yanzu an dawo da shi gida gidan da shi yake shiga gidansa yau daga shi ake a sa a gidan botin din riga a balle rigiyan wando a kunce a zare nan a zare nan agogon a cire zobin a cire a bashi tsindir shi kadai a zo a ce wasu za su yi masa wanka da safe shi ne ya wanka ya shafa mai ya shafa turare ya yi taje kansa da gemunsa ya fita in yana da gemu sai gashi yanzu wani ne zai yi masa a daga shi a wanke shi a juya shi a sa shi a alkafani a zo a ajiye shi a sallace shi a je a boye shi shikenan daga cewa an ce wani ya rasu shikenan sunansa ya kare in sa'an sa in yana da wata zuri'a da ya bari to in shine in an gani za a ce wannan gashi na wannan dan wane ne ko kuma ya bada wani ilimi mai amfani da zai amfane shi ko kuma wani sadaka da ya gudanar su ne za su amfane shi amma ya tafi ya tafi baya da labari to irin tuna tana irin wayannan suna rayar da zukatan bayi mutum ya ji cewa eh fa ya kamata ya mai da hankalinsa ga addininsa da abin da zai amfane shi a nan duniya da kuma lahira wannan kenan wani bangare na abin da yake rayar da zuciya ina muka dawo kan abin da yake kashe zuciya kuma babu abin da yake kashe zuciya kamar kafirci kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala yana zama zuciya ta zamanto matacciya shi Allah yake cewa man kana maitan fa ahyayna wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathalu fi zulmati laysa bi kharij minha shi yanzu mutumin da yake matacce ne da muka rayar da shi yana tafiya a cikin haske zai yiwu a ce mutumin da yana cikin duhu ba zai iya fita ba ba su taba zama daidai ba saboda haka imani shine rayuwa kafirci shine mutuwa to kada mutum idan har mutum ya ce bai yarda da Allah ba subhanahu wataala ko bai yarda da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai yarda da Qur'anin Allah ba to wannan zai kai mutum ga kafircin da ya rufe zuciyar ko da ka gan shi jikinsa yana da ƙarfi yana gudu yana tsayawa yana kamawa yana ci yana sha jikin ne da rai a mazuciyar matacciya ce saboda haka wato kafirci shine uwa uba na ruguza zuciyar mutum abu na biyu shine shirka shirka yi wa Allah tarayya na cewa wato akwai wani abin da zai amfana koma bayan Allah subhanahu wata'ala wannan abin ya girman sa yake ya kankantar sa yake ya dadewan sa yake in ba Allah ba ba kamar Allah ba duk wani abu ba Allah ba sunansa halitta ne Allah ce wala tadu min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idan min adh-dhalimin kada ka ambaci wani abu wanda ba Allah ba in ka aikata wannan abin da kake ambatawa bai iya amfanan ka bai iya cutar da kai in ka aikata ka zama cikin azzalimai duk wani abin da mutum zai ce yana da amfani shi ne ya riyawa kansa yana amfani amma haƙiƙanin gaskiya bayya amfanansa kuma a wajen Allah bayya amfanansa da yawa za zaka samu cikin mutane wani ya bar sallah ya ce me yasa wai zai yi mu'amala da aljanu ya yi kuɗi ko ya sa mutane su yi kuɗi ko ya yi mulki ko ya sa mutane su yi mulki wani zaka ga yana amfani da jinin ɗan adam don ya samu abin duniya kuma Allah in ya ga dama zai bashi din wani zai je amfani da najasa ka duba irin kazanta wanda fadan fadin sama ba daɗi mutane wasu ji mutum ya sa yara akwai wasu yara da aka kama su suna zuwa bola suna tsantan irin eh, kayan kazanta na mm. haila da aka jefar din nan tsumman nan mm. irin wannan sun bi suna ɗibawa wai za a je a yi tsafi da su yanzu don Allah mutum shi wanda ko ita wanda abun ya fita a da ko ita da ranta ta tsaya gaban ka mai za ta iya maka balle wannan kazanta da ya fita abinda ba a so a gan shi ko ba a so a shinshina shi ba a so a taba shi Allah ya ce ma eh, wajen haila Allah ya ce fa'tazilun nisa fil kul huwa adha fa'tazilun nisa fil mahid amma wai da wannan za a diba a je za a je ayi wani abu wai don a samu duniya kaga wata zuciya ce ta riga ta mutu amma zuciya da ya ce kana karanta kul huwallahu ahad kana karanta ayatul kursi kana karanta fatihatul kitab kana karanta amanar rasul kana karanta lakad ja'akum ga falaki da nasi alkur'ani yana gabanka ga addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam addu'ar shiga gida da fita gida da kwanciya da tashi daga bacci eh? addu'ar in kana tsoron wani zai cutar da kai ga abin da za yi ga addu'ar ga sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ga sunan adadin su Allah kaɗai ya san yawan su duk wannan mutum da yake zuciyar ta riga ta mutu ta ɗauki hanyar lalacewa to in ka ce masu yanzu da zaka ga wani mutum zai zai ce malam da Allah ina so Eh, ina da wani damuwa ne da Allah a taya ni da addu'a kuma ko me za a bani in yi na addu'a idan ka ce masa to ga addu'an da zan baka da je ka dinga cewa la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin ko ka ce masa ka dinga cewa hasbunallahu wa ni'mal wakeel ha eh, ko ka dinga cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ko ka ce wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad sai ce to na ji malam Allah ya saka da alkhairi sai ya tafi shikenan sai ya ce ka ba ga irin su ba yan izala kawai don nake ina magana yana ga wannan rabbana atina yau zai ga mu rabbana atina la ilaha illa anta yau za a ga mu hasbun Allah duk ba na sani ba to kaga zuciyar taka ta mutu babu imani ne babu Allah a zuciyar amma an baka ba wa'annan kalmomi ko ince ayoyi ko yankunan ayoyi da aka faɗan nan kowanne daga ciki kaji waye ya fara faɗa ko me aka ce a kansa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin wa ya fara fada Yunus bin Matta annabi Yunus ne ya fada lokacin da eh, eh, kifi ya hade shi Allah ya ce fana da fi dhulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin Allah ya ce fastajabna lahu wa najaynahu min al-gham yace wa kadhalika nunjil mu'minin muka ansa masa muka tsirar da shi daga wannan bacin rai da ya shiga ciki da tashin hankali da ya shiga Allah ya ce muka fidda shi ha sai Allah ya ce hakan nan za mu tserar da muminai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'ar Yunus ibn Matta da'watu zannun addu'ar zannun shine la ilaha illa subhanaka babu wani musulmi da zai roki Allah da shi inji annabi alaihi salatu wasalam face sai Allah ya bashi ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ليه تسبيح أن الله في الدس لا إله إلا أنت سبحانك to in kana da damuwa ka lazanci wannan Allah zai ma mafita amma imanin ka ne zai yi aiki ko kuma hasbunallahu ni'mal wakeel an ce wannan na sani ne wa ya faɗi hasbunallahu ni'mal wakeel annabi ne da sahabbai kuma ibn abbas yana cewa ibrahim alaihi salam ya faɗa lokacin da aka jefa shi wuta Allah ya tsere da shi annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai mushrikai sun taru munafikai suka ce mutanen fa sun taru sai suka ce hasbunallahu ni'mal wakeel sai Allah ya ce fankalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su' sun koma da ni'imar Allah da falalan Allah da kariyar Allah mugunya bata shafe su ba mm. dalilin hasbunallahu wa ni'mal wakeel ka gani da rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana annabi da aka tambaye shi yana yawan fada yace ya gama ya gama tara alkhairin duniya da lahira kuma sifa ne bayan Allah na kwarai mm. saboda haka wato alama kenan da in mutum ya lazimta zuciyarsa za ta samu rai sannan rayuwar zuciya zuciya ce wacce ta nisanci wato munafirci bayan kafirci bayan shirka sai munafirci idan zuciya akwai munafirci to wannan zuciya ba ta da lafiya ita ce zuciya mai fuska biyu shi dai kawai ya zai yi ya zauna da kowa lafiya wasu suna da irin wannan sun ɗauka wai hikima ce dibara ce in ka zo wurin mutanen kirki ka saje da su kai mana kirki ne in ka je wajen mutanen banza sai ka saje da su kai mana banza ne in an zo gun wannan ana zagin wancan ka hadu da suka zage shi in ka ji gurin wanda ya aka zagan kuma shi ma in ana zagin wani shi ma ka hadu da suka zage wa'annan din wannan zuciyar ba ta da rai kuma munafurci yakan sa mutum ya to bai da dama ya ibada yadda Allah yake so إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرأون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا munafiki ba zai iya yin ibada yadda Allah yake so ba munafiki kullum shi ƙarya da yaudara da noke-noke amma ya tsaya yi addinin Allah yadda Allah ya so ba zai iya yi ba in zai shiga sallah da kasalan jiki zai yi wannan ma ana ganin sa ne in ba a gani ba zai yi ba in ya zo ba ban ya so ya bayar in ka ga ya bayar a dole ne to wannan duka me yake kawowa munafurci sannan daga cikin cututtukan zuciya kafin in tsaya akwai wato hassada hasada musiba ce hasada sifa ce ta yahudawa wadda kathiru min ahli alkitab law yardunakum min ba'di imanikum kuffaran sai Allah ya min indi anfusikum da yawa cikin wato ahli alkitab sun so su mayar da ku zuwa kan tafarkin su bayan kun yi imani me yasa saboda hasada ke da ke cikin su hasada farkon zunubin da aka aka sabawa Allah a sama ita ce hasada farkon zunubin da aka saba wa Allah a ƙasa ita ce hasada farkon zunubi a sama iblis da Allah ya ce kai wa adamu sajada yayin masa hasada ya za a ce ni min nari wa khalaqtahu min tin ni ka halice ni da wuta shi ka halice shi da laka ai na fi shi da laka ya zan yi sajada daga hasada yi wa adam a ƙasa ‘ya'yan adamu alaihi salam habila da ƙabila lokacin da Allah ya umarci adamu ya aurar da wanda suka yi yan biyu na wannan ma wancan na wancan ma wannan mm. sai shi ɗayan wanda shi bai yadda ba ɗin shi ne ƙabila mm. sai ya ce da ɗan uwansa zan kashe ka me yasa saboda me yasa ƴar kyakkyawa za a bai wa wancan mm. ya za a ce wancan za a bashi kin bin umarnin Allah kin bin umarnin mahaifi ya kai shi ga matawwa Allahu nafsu qatala akhihi fa qatala zuciyarsa ta riya masa ya bi zuciyar ya je kashe ɗan uwansa me yasa saboda hassada to hassada ita ce malamai suna ta'arifin wato mutum ya yi fatan ni'ima da take tare da wani ta gushe wani yana samun alkhairi kaji ba so ya samu mafi munin kuma kaji ba so ya samu kuma ko da kai ba za ka samu ba ɗaya hasara ita ce ka ya rasa ka samu kaga bai faɗi banza ba kenan amma wani kuma hasararsa ko ba zai samu ba shi wadatacce ne mai yana da shi amma baya so kai ka samu kuma wanda baya da shi din shi ma haka saboda mu hasada ta yi muni baya da shi yanzu da za a kawo wato eh, wani abu a ce za a baiwa wani amma in ba a bashi ba kai ma ba za a baka ba sai ce eh kar a ba kowa din a tafi da shi zai gwammaci haka amma in wani hasadansa din za a bashi ko za a baka zai ce a bani in ba a bashi ba za a baka sai ce a bani amma idan ka ce in ba a bashi ba kai ma ba ka samu ba zai ce to gara mun rasa duka na taba ba da misali nan ko anan ne wani yana wani wahalansa aikin wahala sai wani mai hakwalan mota ya zo sai ya ce shi mai mota ya ce allah ya bani mota mai kyawu sai in baka wannan ya ce a'a ka zauna da hakwalanka neman zauna da <laughs> wato bayya so wancan ya hau mota mai kyawu shi gara ya zauna babu din akan a bashi wancan ne. to hasada musiba ce shi yasa duk lokacin da ka ji kana hasadan wani to kai masa addu'a kar hasada ka ta same shi kai addu'a Allah ya albarkace in wani abu ne ka ganshi da shi Allah ya albarkace shi in shi ne kake hasada kai addu'a Allah ya kare shi to za ka yi nasara akan zuciyarka da abin da yake ka. amma in ka bi zuciyar mafi munin hasada shine hasada na mutum zai aiki da shi mm. kamar kana hasada mutum in kaga za a bashi ko ka je ka fi kar a bashi ko kuma ka yi wasu dabaru dai na yadda za a yi mutum ya rasa wannan abin amma ka ji a zuciyarka kamar ba ka so wani ya samu abin sai kuma ka danne zuciyarka ka yi masa fatan alkhairi to wannan ba Allah ba zai kama ka ba amma in ka yi aiki da hasadan in ka yi ci ko ka ci gaba da gaba da shi akan abin to nan ne musiba to mu kiyaye hasada Allah shi ke rabawa shine Allah ke cewa am yahsuduna nasa ala ma atahum Allah min fadli Allah ya baiwa annabi annabta sai gashi ana masa hasara Allah ya ce ahum yaksimuna rahmat rabbik shin suna suke raba a ne rahmar ubangijinka Allah shi ke bayarwa a nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mu muka raba rayuwarsu a duniya arzikin su a duniya saboda haka arziki daga Allah ne kar mutum ya ji a me yasa wani ya samu ya akai wani ya kudance ya akai wannan ya talauce ba ruwanka sai ta kanka taka ta ishe ka a ganin za mu tsaya nan Allah sa albarka cikin abin da muka samu alhamdulillah rabbil alamin amin baraka na'am su me ne tambayoyin tambayin shi ne wanda ke cewa shi faɗin azumi da tuni guda uku sai ya kawo su kuma hmm. ya dai kawo su a karon sai na biyu kuma take magana ta buɗe ban su ne karfe biyar mu an sa tambayar wata mata ta shekaran jiya miji baya baya kawo ci da sha kuma baya fata yaran eh na malam mun fara da muka muka lokaci man cin mana muka kace shi karam kallo ina da shine karshen wancan shekaran jiya eh wato batun ci da sha ko siyarwa ko wani abu wa'annan abubuwa ne wanda sanannu duk lokacin da mutum zai shiga aure ya san cewa wato haƙƙi ne a kansa ciyarwa shayarwa tufatarwa ilmantarwa kula da lafiya matsuguni kare mutunci duk wannan haƙƙi ne akan miji to wani lokacin wato yau da gobe ɗayan biyu zai faru ko dai rayuwar ta zo ta zamanto ba su samu natsuwa ba ya zama akwai rashin jituwa saboda haka miji sai kaga ya watsar da ɗaukan ɗawainiyar da ke kansa wani lokacin kuma ba shi ne bai so ya yi ba yau da gobe ne Allah ka jarrabe shi da babu wato da yana yin komai amma yanzu kuma babu a hannunsa to idan akwai ne tukun ya zama babu ni shawara ta anan a yi haƙuri don duniyar manawa take a lallaba kafin Allah ya sare ko kafin kuma ta mu ta same mu amma idan mutum yana da hali ne tukun bai yi to gaskiya wannan bai kamata a yi shiru a zauna ba a ɗauki matakai na lalle sai ya saukar da hakkin da ke kansa in ba zai iya saukewa ba to a huta daga musibarsa amma wannan ba zai hana ba a ce mace ko ba zai sa ba a ce mace tunda bayya kaza bayya kaza bayya kaza neman ba zan yi kaza kaza kaza ba kullum ba a warware barna da barna ana warware barna ne da gyara Allah ya wata ana yace wala sai hasanatu wala sayyi'a yace idfa billati hiya ahsan mummuna da kyakkyawa su zama daidai ka kuɗe mummuna da kyakkyawa idan shi yayi ba daidai ba to a saka masa da daidai din ko Allah zai sa ya gane in bai gane ba kuna lada a wajen Allah wannan ba zai sa mace ta ce ba ruwan shi da ba ruwanta da shi ita za ta fita anguwa ba sai ta tambaye shi ba ta zama dai kawai mai zaman kanta ta fita lokacin da ta ga dama ta dawo lokacin da ta ga dama ta yi abin da ta ga dama wannan ba daidai ba ne lalle ne mace ta yi ya kokarinta ke a auren nan fa aljanna kike nema ba duniya ba kada don cewa miji ya musguna miki ke mace ce za ki musguna masa kada ya yi miki ba daidai ba ta nan ke mace san inda za ki masa ba daidai ba duniyar ba wurin daukan fansa ba ne a'a wurin ibada ne takuri za a yi da juna don a cimma sakamako mai kyawu wannan kuma na cewa farilan azumi guda uku ne hmm. sai ya zo ya ambaci abubuwa wanda dukkan su a bangare ɗaya suke don ya ambaci muftiran ne hmm. wato rukunan azumi abu biyu ne na farko shine niyya na yin azumi na biyu kuma shine kamewa daga abin da zai bata azumi shine al-imsak anil muftirat to idan ce kamewa daga abin da yake bata azumi ci da sha da tarewa da mace duk wani abin sha'awa sun shiga ciki duk abin da zai bata azumi saboda shigansa ciki ko kuma saboda aikata shi to wannan za a ce wato daga cikin muftirat ne saboda haka niyyar farillan azumi biyu ne da yake baya jin ana ambaton sunnoni hada bai ji bane ko bai kusanci inda ake fada bane amma ai mun fada wannan wurin ma mun fada shine daga cikin sunnonin azumi akwai wato eh, ta'ajilul fitri da ta'khirus sahur gaggauta buɗe baki lokacin da aka ce rana ta faɗi to kar mutum yayi jinkiri ya aje azumi hmm. wannan sunna ce sannan kuma eh, jinkirta sahur ya zo karfe biyar da minti goma sha shida muka ci alfijir mm. yana ketowa mm. to mutum ya zo ya ci abinci kamar karfe biyar haka kaga ka jinkirta sahura mm. to wannan eh, yana daga cikin sunna akwai daga cikin sunnonin da ake so mutum ya yi akwai in mutum zai buɗe baki ya yi buɗe baki da dabino wanda yake rafa danyen dabino in bai samu ba da dabino haka in bai samu ba zai buɗe bakinsa ko da ruwa ko da wani abu sannan kuma da sallar tarawihi ita ma sunna ce a cikin azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna man kama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wayan suna daga sunnoni sannan kuma akwai ayyukan na alkhairi da za a yi da yawa duk wani aikin alkhairi da ake a wani lokaci da wa mm. ramadana yafi wallahu a'lam sai kuma wacce ta ce sun sha ruwa karfe biyar wannan shi na faɗa azumin sai na nan ba komai na'am akan samu buɗe layi masu wa'ala an sauwa shi ramadan mubarak in lokaci ya samu kwa ya buguwa ku tambaya yi tambayan ku a wannan nambobin namu su ne suka takwas sifili biyu hudu tara sifili bakwai biyu daya tara akwai masu bai tara sifili uku shida takwas daya biyu bakwai bakwai tara a karamtala za a yi samun mutum da ya tara munafurci hasada da wasu abubuwan da zuciya gaba shi kadai ya tara wani ah, gaba daya ba ana samun mutum mai diabetes mai bp mai cholesterol mai na'am eh? akwai su to shi kadai ne amma ya hada duk wayannan cututtuka to haka shi ma wancan cututtuka mutum za ga akwai hasada akwai munafurci akwai kafirci akwai shirka akwai bid'a duk ya hada su ma ta shi malam ah Allahu musta'an assalamu alaikum wa alaikum salam bismillah haka addu'a cikin zuciya baki a baki baya motsi kenan eh, ta a cikin sallah ta a cikin haka Assalamu alaikum. Alaikum salam. ka. Wa alaikum salam. Bismillah. Marhaba. Alhamdulillah, bismillah. Malam tambaya ina tushen da malam tambaya na shi maza yawanci bai shi ga siya bai sawa. Dan suna kula macin da ba su aura ba. Kamar ina ganin ba su san da wannan abun ba ba haramun ne ko? Baki maimaita me tambayan na farkon kalmar ke na farkon? Tambayar shi ne idan namiji ba da yin auren mata. Eh. Kuma alhaki suna waya ko kuma suna wannan alhaki suna cutar da matan da take haramun ne ko? Mm-hmm. kuma tambaya na biyu a kan gina addu'a ubangiji Allah ya sa ya gina halayen da yake ubangiji Allah ya sa me? kina jin mu mai kira ce? Nake a sa mu gina addu'a akwai halayen da ba ce a kashe addu'a ne ya gina da sauran bisa da bayan. To, to, to. ki dan saurara amin yana waya ba zai mm, yana mata waya suna hira ba amma ba wani da zai yi ba muna bata wancan lokaci assalamu alaikum wa alaikum tara bismillah yawa ba nan barka da zuwa marhaba barka da ganinka ko jinka yawa yawa tambaya na shine nasa akwai da bai sa a hancina amma dai ina jin abu kwakwaro na ne to a wannan azumi na ba abin da ya sa zai ne ko abu wani abu to kaɗan saurara sufuri takwas sufuri biyu hudu tara sufuri bakwai biyu daya tara akwai sufuri tara sufuri uku shida takwas daya biyu bakwai bakwai tara idan ka nemi wannan laifin sami ba ka gwada daya layin watakila ko za ka sami mu kama kala ko za ka amfana ga gaba layin ya yi shuru mai tambayar mu ta farko tana tambaya akan addu'a ba mu motsa baki hmm. eh, wata ran mutum wani lokaci zai yi haka amma hmm. galiban addu'a mutum ya buɗe bakinsa yana addu'a an so samu ne yana jin mamuriyarsa rabbana atina fid dunya hasana wa fil hmm. akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma ighfir li rabbi ighfir li khati'ati rabbi ighfir li wal kana furtawa shine daidai amma wani lokacin zaka iya kai addu'a zuciyarka don wani abu da ka gani kana neman Allah ba ka ce Allah ka bani irin wannan abin ko Allah ka kare ni daga irin wannan abin amma in a sallah ne to lalle ne mutum ya bude sa yana motsi a wajen addu'a ko wajen karatu ba a yin karatu a asirce da rashin motsa baki na fata an gane mm. mai cewa wanda yake waya da mace mm. ko mm. amma ba aurenta zai yi ba ta ce ba daidai ba ne ko haka ne ba daidai ba ne idan zai aure ta ya aure ta in ba zai aure ta ba ya barta mai aurenta ya aure ta mm. amma ya rike ta akan yana santa kuma bai aura ba kuma bai bari ita ba ta je wurin wanda zai aure ta ba wannan ya shiga hakinta. ba daidai ba ne sai kuma addu'a da take nema wa mijinta na'am sai wannan kuma da saka rob a hanci hmm. yana jin abin nan da makogoronsa in dai sa rob ne haka ka ɗauki rob ka ɗan kasa a hancinka sai dama ka za ka ji a makogoron mana tun da kana numfashi ai hmm, hmm, iska na shigar da shi wato zafin rob din wannan ba komai bane ba zai taba azumin ka ba amma da ka donkola rob din kato haka kasa ta yadda zai je sauka ka ji a makogoron ka ya sauka har yana maka zafi yana kona ka to wannan kaga zai bata azuminka saboda kan za ka sa hanci ka ɗauka kaɗan haka yadda zaka shafa a cikin karan hancin ko in ce a cikin ramin hancin ta yadda za ji shi ne haka wannan ba abin da zai yi na azumi haka ko irin wannan da ake zuka wani rob kamar yatsa din nan wanda yawa shi ma ba zai bata azumi ba insha Allah assalamu alaikum wa alaikum bismillah lafiya kala ba na ya kokore ba bismillah kamar yadda malam ya ina mika wannan magana ne ga malam hmm. akwai wasu abubuwa da yake faruwa a ƙasarmu da jihohinmu da kananan hukumominmu ko da Allah sun sani ko ba su sani ba wannan abubuwa zai jawo mana fushin Allah wanda ba wai tsammani ba. Hmm. Misali ma'aikaci ne na NDA. So suka samu amma bai je aiki kwana ɗaya ba ko kuma an je ba a tarar da shi a wajen aiki ba. ACS zai yi fodin ma zuwa a Hero ne wajen bukiya. Sai a masa salari na wata uku. to wannan misali ɗan ma lissafin ya kwana ɗaya bai je ba ko kuma dai wani abu ya faru to a wannan a wannan watan ya dace a rike masa ko kuma a kara ba yake a rike masa wannan ya sha faruwa suna gani ko da Allah Allah su ma da suna da sani ko ba su da sani waɗannan abubuwan tarihin sun yi yawa kushin Allah mu samu kushin Allah saboda haka sun kin da shi a gaban mu ne ba Allah ya daura su a kan mu su malaman kuma wakilan Allah a ma'adai ne saboda a su ja hankalin su tun da lokacin fiya ne su samu yafiyan mutane mala ya ja hankalin mutane ga wannan yanayi assalamu alaikum Arzan amma karka sauka ana da tambaya. Lokacin da ake ɗaukansa aiki din an ba sa sharaɗi cewa in ka fasa zuwa rana ɗaya za a cire albashinka na wata uku an gaya masa haka ko ba a gaya mar ba. to kuma lokacin da aka je baya wurin aiki na kwana ɗayan nan shin dama baya tafiya ne tukun suka zo suka ga rana ɗayan ko kuma kullum yana zuwa tukun rana ɗayan ne bai je ba kuma suka ga bai zo ba kullum yana zuwa kuma kwana ɗayan ne ba a wanda shi ba wannan wanda bayan ne gano ne nake a na fahimce ka a maganan kaɗin ma na fahimce ka na fahimce ka tunda ka ayyana wannan wurin za a je a identify a cire wannan mutumin a biya ne ko kaka ba kuma mutum ba a biya na fahimce ka kalas kalas kalas na kalas kai hakuri kai hakuri kai hakuri shi ke da malam zai baka ansar sha Allah bismillah wannan kadiya ce um, wato muayyana wanda ta faru a wani wuri akan wasu wato wani mutum a ƙa'ida na musulunci a ƙa'idar aiki ko ba na musuluncin ba mm. babu zancen mutum bai je wurin aiki kwana ɗaya ba a ce an cire an ba hana shi albashi na wata uku don a da shi mm. in doka ne dama doka yana nan zai zama a rubuce ne mm. ko kuma kafin a ɗauke ka za a baka sharaɗi in ka kasa zuwa kwana ɗaya ba tare da uzuri ba baka gabatar da dalilinka na rashin zuwa ba gamsashe mm. to za a hana ka albashi na wata uku ko za a sasan ka na wata uku mm. in yi ta ya yadda dama bisa sharaɗin da ka yadda ne mm, in baka zo ba za a yi haka to amma abin da ba haka ba ne kuma yana zuwa rana ɗaya ne bai zo ba an yi abin da ba daidai ba kuma wannan cewa da kake eh, ko mun sani ko ba mu sani ba ba zai yi mu san irin wayannan abubuwa ba tafsilan na abubuwa sai wanda yake cikin ne cikin system din da ya ga an yi wannan yana faruwa a duk wasu ma'aikatu da ake da su yawanci irin wasu dokoki suna faruwa wani lokacin shi babban ne don son zuciya zai sa don cutar da wani wanda yana gaba da shi wani lokacin kuma a'a za a sa wannan dokan ne a boye a ƙasa sama ba su sani ba hmm. don kuɗin wata uku nan in ya zo ya dinga shiga wani wurin da ba na shi ya kamata ba duk wannan abubuwan ana faruwa umumin muna magana me yasa yanzu muke magana akan gyaran zuciya ai don mu kawar da irin wa'annan barnan ne mm. mu daina irin wa'annan hayaniya da ake yi abubuwan da ba su dace ba kowa ya san matsayinsa arziki Allah ne ke bayarwa hasaran da kake wa mutum gaba da kake wa mutum ba zai hana shi ba mm. kuma irin wannan abin da ake yi mutum zai to eh, zai zama arrogant da ake cewa ko mm, zai zama wato wani wannan din kamar ana training sa ne shi mai zama wani mai hali mara kyau. musamman in karamin ma'aikaci ne ake musguna masa ran da shi ma ya haye din in ba Allah ya kiyaye ba sai shi mai dinga musgunawa na kasa yaushe kenan zai gyaru kaga ba ranar gyaruwa mm-hmm. amma in manya suka nuna na kasa tausayi yayi kuskure a masa fada yayi kuskure a je a ce to kai kuskure zaka biya tara mm-hmm. a wata nawa yake ake biyan sa in bai zo kwana ɗaya ba sai a diba bai salarin sa mm-hmm. diba bai into 20 go sati din a kirga nawa ne kamata a cire kudin nan a cire sai a sa wani asusu na abin da zai zama amfani ne na wajen mm. ya zama kuma wannan ɗan riga musu bakan an gaya musu cewa duk wanda bai zo aiki ba za a cire albashinsa na kwana ɗaya ya sani mm. in bai zo ba ya san an cire in kuma an ga ana wasa da abin za a sake taruwa a zauna to gashi muna cire albashi na kwana ɗaya ba a bai zama wani abu ba mm. to wanda bai zo za mu cire albashi na kwana biyu misali a yi abun za a yi abu ne don mutane su gyaru don a zauna lafiya amma kawai mutum don ka zama kai ne wani abu ka dinga gallazawa bayan Allah kamar babu kiyama babu hisabi wannan ba ɗabi'ar mumini bane Allah ya kiyaye Allah ya gafarta mana ya gafarta iyayenmu da malumanmu mu na alkhairi Allah ya biya mana kamar yadda dazu na faɗa yau ranar juma'a ce ranar da ya kamata mu dukufa cikin addu'a Allah ya biya mana mu na alkhairi Allah ya karbi azumin mu Allah ya karbi addu'o'in da bayan Allah suke mana mu a ko'ina Allah ya nuna musu alkhairi makiya ko'ina Allah ya shiga tsakaninmu na mutum ko aljani duk wanda yake son dan uwansa da alkhairi Allah ya nuna masa alkhairi duk wanda yake nufin dan uwansa da sharri Allah ya mayar masa da sharrin amin masu sihiri da dubo dubo Allah kamar musu da sharrin amin wannan addu'a wasu ina faɗa suna jin zafin shi me yasa zan ce Allah ya mayar musu sihirin su me yasa ba za mu ce Allah ya ba su lafiya kawai ba a'a muna addu'a Allah ya bai wa mara lafiya lafiya amma kai ko ke da kuka yi wannan abin Allah mayar muku da kayan ku abin da kuke so ku gani na musiba akan wani Allah mayar muku hmm. in za ku daina ku daina ba ku daina ba kuma ku jikkata ba ne ba wa ina ka kabudun fa akibu bi ne ma uqibtum bi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma rabbana